يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba 26 ga watan ramadan alif da takwas wace ta yi daidai da 21 ga watan yuniyo shekara ta 2017 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta ɗari da ashirin da takwas a cikin wannan sura wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa ya ba mu kyautan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne daga cikinmu kuma mun san sa ya san mu wato muna cikin wannan bayani sai lokaci jiya ya riske mu ya tabbata a cikin sahih da kuma sunan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura sahabbai radiyallahu anhum hijira ta farko a cikin musulunci zuwa ƙasar habasha inda najashi yake wato asalin sunan shi ashama amma titul ne ake cewa najashi duk mutumin da ya hau wannan kujeran sai a ce da shi najashi a lokacin da aka zo wato za a yi ana conversation ana sa sa'insa tsakanin musulmai da kuma waɗancan ƙuraishawa wato abdullahi bin rabi'a da kuma amr bin al-as radiyallahu anhum waɗanda aka tura a lokacin kafin su musulunta domin su kare manufofi da kuma muradun ƙuraishawa a gaban shi wannan sarki sai amr bin al-as radiyallahu an yana ɗaya daga cikin mutane guda hudu a cikin larabawa waɗanda umar yake wa kirari radiyallahu da tsananin wayo idan ana neman mutane guda hudu a cikin larabawa amr ibn al-as radiyallahu anhu sai ya shiga cikin mutane guda hudu don haka sai siya fada wannan gaba daya yace abinda muke so kar ku yadda a bar waɗannan yara su faɗa mu faɗa domin yaran mu ne mu kuma iyaye ne ba mamaki girma ya faɗi hanci ya turmuza sannan kuma mu ji kunya abinda muke so kawai da mun zo mun masarki bayani muna yi masa bayani a ba mu yaran nan mu mai da su cikin garin makka don haka amur bin al'as radiyallahu an sai ya zo ya gabata gaban sarki ya yi bayani ya ce mun kasance da tsintsiya ce a dunkule maɗaurinki ki guda muna tafiya bai ɗaya sai wani yaro ya zo wai annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara yara 'yan tsagera suka zo suka raba kan al'umma suka raba miji da mata suka raba dangi da zurriya duk waɗannan abubuwa aka yi kaca-kaca ya zo ya kira mutane zuwa ga bautan abu guda ɗaya abin nan da yake kira a bauce shi ba san shi ba a don haka ya kai mai girma sarki abin da muke so da kai ka danƙa mana yaran nan ka ba mu su yaran mu ne mun san su sun san mu domin idan ka bar su a cikin wannan ƙasa taka suna iya kawo maka baraka da kuma tashin tashina a wannan ƙasa najashi da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama ya gaya masu cewa mutum ne mai adalci duk da kasantuwan kirista ne a wannan lokaci amma ba a zaluntar mai gaskiya a wurinsa don haka amur bin al radiyallahu anhu da ya gama jawabi sai ya ce to yanzu ranka ya daɗe muna son ka bamu yaran nan sai ya ce a'a ai ba haka ake hukunci ba domin albayyinatu na alal muddai wal yaminu ala man ankar idan aka ce ga mutumin da kai ƙara, to adalci shine a bashi dama ya kare kansa wannan shine adalci shi yasa nake faɗa zan nanata duk sanda mutum daga cikinmu magana za ta zo gare shi ya gaza bibiyan maganan nan ya yi binciken yadda take to kullum zai rayu cikin kuskure kuma zai kare cikin kuskure kuma ya mutu cikin kuskure domin in ja akun fasiqun bi fata bayanu, an tusibu qauman bi jahala tusbihu ala ma min adami sai Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu ya tashi yace ya mai girma sarki wannan wani mutum ne wanda mun san dangantakarsa mun san shi ya san mu mun san asalinsa ya san namu mun kasance da mukan faɗi ƙarya ya ce mu dinga gaskiya muna bautan abin da bai ji bai gani bai iya tsinanawa ya ce yanzu mu daina mu zo mu bauci Allah subhanahu wa ta'ala da muna bautan mutane yanzu ya zo zai tsamar da mu daga bautan mutane zuwa ga bautan wato mahaliccin mutane ya gama bayani gaba ɗaya sai ce to mu a iya sanin mu a ilimin mu na ahlul kitab duk annabin da Allah subhanahu wata'ala zai aiko Allah subhanahu wata'ala yakan bashi littafi shin kuma annabin ku Allah ya bashi littafi sai Ja'far ya ce eh yace to ka karanto mani kaɗan daga cikin littafin nan sai Ja'far radiyallahu an ya fara karanto suratu Maryam dan da yake dama duk ta yi bayani yadda aka haifi annabi isa da yadda ya yada da awarsa, da turka-turka da ya fuskanta wurin mabiyansa bayan ya karkare ya kai wata gaba sai na najashi radiyallahu anhu ya zidda hawaye da shashaka ya ce irin wannan abu da ka karanta bai yi bambanci da abin da annabi isa ya kawo ba don haka ku shiga ƙasar habasha ku yada manufofinku ku baza addininku duk kuma mutumin da ya ce zai sa'insa da ku ni da shi ne zai fuskanci fushina a don haka shi sa ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin abin da muslim ya rawaito rahimahullah inna allaha safa kinanata min waladi isma'il allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi kabiran kinana daga cikin ƴaƴa ko kabilan annabi Isma'il ko ko daga cikin zurriyar annabi Isma'il ya zaɓi Kinana wasafa Quraishan min Kinana sannan subhanahu wa ta'ala ya zaɓi Quraishawa daga wancan yanki ko kuma kabila na cikin Kinana wasafa min Quraishin min Bani Hashim sannan ya zaɓa wato min Quraishin daga cikin Quraishawa ya zaɓi Banu Hashim wato kabilar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito kenan wastafani min bani hashim ni kuma a matsayina na manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ni daga cikin kabilar banu hashim kenan fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar ni zaɓi ne daga cikin zaɓi bisa zaɓi kan zaɓi don haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim jiya anan muka kwana yau insha Allah za mu tashi akan wannan aya ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura aya ta 129 fa in tawalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa in تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تو وانا آية آية ce wacce take من باب دوغرو dogaro ga Allah subhanahu don mutumin da ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala la yadurrukum man dalla idha hadaytu duk mutumin da ya bace batarsa ba za ta cutar da kai ba duk mutumin da ya shirya kaidi kaidinsa ba zai cutar da kai ba matukar ka san mai yi shine Allah subhanahu wa ta'ala mai badawa shine Allah subhanahu wa ta'ala mai yadda shine subhanahu wa ta'ala idan ka gane wannan tauhidin duk kitifi da dasisa da gunzugulun mai yi ba zai cutar da kai da wani abu ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in tawallau ya rasulullahi in ka kira duniya gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka juya maka baya faƙul abinda zaka ce hazbi Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'ishina ya ishe ni ga dukkan komai da kowa shi yasa a wancan aya da muka baro a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin ya kai manzo Allah subhanahu wa ta'ala shine maishinka da duk wanda zai bi ka daga cikin mu'minai haka a wurin abin da ya shafi samu da rashi Allah subhanahu wa ya jawo hankula mutane walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah da sun dangana suka ce a'a Allah shi zai bamu manzon shi ne zai mu, to da wannan ya isa masu amma tsalle-tsalle bin kwararo lungu tudu saƙo wannan duk ba zai amfana da mutum da wani abu ba duk abin da ya same ka ka sani cewa Allah ne subhanahu wata'ala shi yasa yana ɗaya daga cikin babi na tarbiyya imaniya yadda ake dasa imani a zuciyar yaro abin da ya tabbata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace ya gulamu inni uallimuka kalimat ya kai dan yaro zan sanar da kai wasu kalmomi wasu sun sani amma ba su ɗauki kalmomin a bakin wani abu ba wasu ma ba su ma ɗauki kalmomin a bakin wani abu wasu ba su ma san kalmomin ba ma ihfazillaha yahfaz ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala dokokinsa sa sawansa hanawarsa shi ma zai kare ka bi ma'ana idan ka kare muradun Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai kare muradunka ka shine a takaice ka yi yadda ake so sai a yi maka yadda kake so in kuma ka yi yadda kake so to kai ba za ka samu yadda kake so ba wannan ita ce ka'ida duk sanda ka kare muradun Allah subhanahu wata'ala shine addininsa iyakokinsa sawansa hanawansa to kai ma din zai kare muradunka Ya ya yahfaz ahfazillahi tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala zaka same shi gaba gare ka Iza idza sa'alta fas'alillah in roko zaka yi ka roki Allah subhanahu wata'ala wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka neme shi wurin Allah subhanahu wata'ala sanne ci gaba da cewa ka sani al'umma duk gaba ɗaya su hadu aljanunsu da mutanansu na raye da matattu masu ƙarfi da rauna na su taru a akan tsinana maka da wani abu wanda Allah bai nufe ka da shi ba abin ba zai same ka ba sannan al'umma gaba ɗaya, rayayyu da matattu aljanu da mutane marasu lafiya da masu lafiya maza da mata samari da dattawa su taru a kan hana maka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka in ya ce naka ne ba wanda ya isa ya hana maka shi to in ka gane wannan tauhidin zaka huta kuma zaka huta shi da mutane kamar da nake bayani a don haka in mutane suka juya baya faqul hasbi Allah kace Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'ishina Allah ya isa mani Allah subhanahu wa ta'ala ya irin wannan bayani a ƙasa yana cewa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra duk mutumin da ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya riga ya isa masa shi yasa a can yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ne ga Allah subhanahu ta'ala annabi an bashi umarni da dama da dama فتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم ayoyi da yawa. Fa فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا كدوغرا ga Allah subhanahu wataala in ka dogara ga Allah ka mai da al'amari gareta, sa to ya isan maka a cikin dukkanin komai fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai subhanahu wataala alaihi tawakkal ga Allah subhanahu wataala na dogara shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum mata da'una min dunillah in aradani Allah bi darrin hal hunna kashifatu darri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun kace maishina shine Allah subhanahu wa gare shi masu dogara suke dogara sahabbai radiyallahu anhum sun san irin wannan kalma a lokacin da suka fito za su jihadi an samu wasu masu bambadanci daga cikin mutanen Abdullahi ibn Ubay ibn Salul la'natul awwalina wal akhirina alai sai suna kokarin su firgita muminai kaji abinda muminai suka ce allazina qala lahumun nas inna an nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana ai mutane sun yi gangami sun taru ku ji tsoron su ku koma cikin gida suka ce a'a hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana ma dalla da ma'ishi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su wa tabu ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim sai suka juya cuta hamami firgici tashin hankali bai iske su ba don haka duk mutumin da yake so ya zauna lafiya a duniya kai ya ribata da lahira ya ɗauki al'amarinsa gaba ɗaya, ya mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an fito daji an fito yaƙi sai ya je ya sagala takobinsa a jikin wata bishiya sai wani balaraban ƙauye ya daɗo ya zari takobin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bacci sai ya tashe shi bayan ya tashi takobin na hannunsa sai ce man yamna'uka minni ya muhammad yanzu dai ga matsayin da ake ciki kai wa amles ba komai a hannunka amma ni kuma ga takobi a hannuna zan iya aikawa da kai barzako yanzu waye kake ganin zai kwace ka confidently annabi bai taba samun hamami ko tashin hankali ce Allahu rabbul alamin Allah zai kare ni ba zai baka dama ba ana cikin wannan yanayi sai kuturi ya koma doki takobin sai ya faɗi annabi alaihi salatu wasallam sai ya dauka ya girgiza ya ce wa man yamna'uka minni to kai yanzu ka koma matsayina ni na dawo naka yanzu wa zai kare ka sai ce afuka ya muhammad in baka rangwanta ba ni ba sai dai uwa ta haifi wani yara na su zame marayu ashe kenan kun ga babi na tawakkalin nan shine fa muka rasa a cikin duniya ko ko a'a shine yayi mana karanci a cikin al'ummar musulmai yadda nake faɗa mutum zaka ga yana cikin masha Allah yana cikin samu yana cikin daula amma ya yadda da daula amma bai yadda da jarabawa ba idan jarabawa ta same shi misali mota ta faɗi shago ya ƙone mata ta rasu yara ba su da lafiya sai wani cikin bambaɗaɗɗu ya zo ya ce wani ka tashi tsaye saboda ba kasafai mutum Allah zai bashi arziki irin ka a bashi ba don ba hankali hankali ba zai ɗauki wannan ba ya za a yi a ce cikin sati matakka ta mutu yara sun kwanta jinya sannan kuma mota ta faɗi shago ya kone duk a lokaci ɗaya ka tashi tsaye ni dai na gaya maka to sai ni nake cewa kuma ni har yanzu ina son Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mani wani mutum wanda samun shi ya yawa ya zo ya wurin wani malami ya ce malam don Allah ka roƙa min Allah hanyoyin da nake samu sun yawa Allah ya toshe ni in samu huta saboda an samun hannu ni ina son Allah ya nuna min wannan mutum ba san ko kai ka ganshi ba ba za ka ganshi ba to me yasa tauhidi zai mana karanci ka yadda da samu amma ba za ka yi hakuri da rashi ba don haka fa in tawallau idan suka ba da baya fa kulka ce hasbi Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine maishina la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi alaihi tawakkal gare shi kadai na dogara wa huwa shi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul arshil azim shine mahaliccin al'arshi mai girma ya tabbata hadisi mawqufi daga Abu Dharr radiyallahu an cikin abinda Imam Tirmidhi ya rawaito rahimahullah daga cikin nawadirul usul yana cewa man qala ashra kalimat don mutumin da ya faɗi kalmomi guda goma a inda duburi kulli sala a bayan kowace sallah wajadallaha inda hunna mukfiyan majziya zai sami Allah subhanahu wa ta'ala zai isan masa da komai zai sakanya masa da dukkanin lada khamsun lid duniya wa khamsun lil-akhirah kalmomin guda biyar na kariya ne na neman duniya guda biyar kuma na neman lahira ne shine hasbi Allahu lidini Allah ya isan mani ga addini na hasbi Allahu Allah ya isan mani a duniya ta hasbi Allahu lima ahammani Allah ya isan mani kan duk bakin cikin da ya surfafe ni hasbi Allahu an man baga alayya Allah ya isan mani akan duk mutumin da ya ƙetare mani iyaka hasbi Allahu liman hasadani Allah ya isan mani shine maishina ga duk mutumin da ya tasa ni a gaba da hasada ko kuma da ainihin yarfe ko kuma da gunzulu ko kuma da gulma ko kuma da batanci hasbi Allahu liman kadani bisu Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'ishina ga duk mutumin da ya shirya mani mummunan aiki hasbi Allahu indal maut Allah ya isan mani a lokacin mutuwata hasbi Allahu indal masa inda al musa'alati fil qabr Allah subhanahu wa ta'ala ya isan mani a lokacin da za a tirke ni daga ni sai aiki na a tambaye ni a cikin kabari hasbi Allahu indal mizan Allah shi ne ma'ishina subhanahu wa ta'ala a lokacin da za a zo a awan kayana ban san inda zan zame ba harzi Allahu inda sirat Allah shine maishina a lokacin da zamu hau sirati siratin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowanne daga cikinmu daga ni mai magana da kai mai sauraro sai ya girmo ma sirat a lokacin ne Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kowa zai tashi hunto ne aisha ta ce radiyallahu anha shin wani ba zai kalli al'auran wani ba yace da yaza a'a al'amru a'zamu min zalika ya aisha al'amarin ai ya wuce haka yake aisha a lokacin kowa yana ta kansa ne yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowa a wannan yinin ba wani mai tambayan wani ولا يسأل hamimun hamima يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي كلا انها لظى wanda ya zo da turka-turka ya zo da matsala gaban Allah subhanahu wa ta'ala zai buƙaci ya fanshi kansa da matansa da 'ya'yansa duk ya bayar a ce a'a to ya Allah duk in haɗa mutanen duniya ni dai in samu tsira ce a'a yau ba wanda zai tsira illa man ata Allah bi kalbin salim to ya ce, hasbi Allahu inda sirat Allah shine maishina a lokacin da nazo akan wannan sirati hasbi Allah Allah shine maishina subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi alaihi tawakkal gare shi na dogara wa ilaihi unib gare shi kuma nake jayuwa da tuba da kuma addu'o'ina Abu zarin ne ce radiyallahu an don mutumin da ya karanta wannan sau goma ko kuma a'a ya karanta ta kalmomi guda goma duk abin da ya citara ya dame ya kasa fasuwa ko ya kasa samuwa Allah subhanahu wataala zai huwace maka zai yaye maka zai bude maka zai baka kuma abu abin da ka roƙi Allah a don haka wannan sura ta zo ƙarshe kuma ba za mu tsawaita ba insha Allah domin akwai bayanai da za su gabata daga masu martaba sarki da kuma ainihin muna da baƙi wanda yake in mun lura da waje can mun ga NHIS National Health Insurance Scheme za mu gani zai mana bayani wani abu ne tallafi ban san daga gwamnatin tarayya ne koko daga gwamnatin jiha ne zai mana bayani sannan kuma akwai dr tasu ushima wanda yake zai yi bayani in ya zo akan abin da ya shafi na akan abin da ya shafi hepatitis B idan kuma bai zo ba to muna da dr abubakar as-sudani allah ya kara masa lafiya shi sai wakilce shi zamu ba su minti goma goma sannan kuma abin nan mai gayya shi kuma shine chairman alhaji muhtar ahmad barobe shi ma ya zo amma muna so da allah ya gabato ya zauna anan dan shi ma zai mana bayani kuma ina tunanin da shine zamu fara ma bayanin Allah yadda zamu baka minti biyar idan kai bayani to abin nan sai mu gabatar da waɗancan mutane insha Allah eh, mai girma ciyaman ya gabato bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya uwa musulmi sunana jafar dan zaria ni ne shugaban hukumar ba da tallafin lafiya ta ƙasa wato national health insurance scheme a nan jihar kaduna wannan hukuma an kafa ta yau shekara goma sha biyu a cikin shekara goma sha biyu saboda halin tsarin mulkin najeriya bai ba gwamnatin tarayya ta tilasta ma jihohi da local government su yi irin kudurorin da ta kafa ba jiha na da izini tenata local government na da izini tenata federal government ma gwamnatin tarayya tana da izini tenata to a wancan lokaci mun yi kokari mu ga ma'aikatan gwamnatin tarayya mun musu rijista da su da iyalansu to alhamdulillahi mun ma wajen mutum miliyan biyar ma'aikatan gudun tarayya rijista ah, idan ka kara da iyalansu wani na da mata ɗaya yara hudu dama muke rijista. to a yanzu an kafa wannan hukuma ne akan turban taimakekeniyar juna taimakekeniyar juna ne shine ana cire mana wani kaso cikin albashin a kowane wata kashi biyar cikin ɗari na basic salary ba wai albashin gaba a basic salary kundurin albashi ɗin banda allowance allowance sannan gwamnatin tarayya kuma tana biya mana kashi goma na wannan basic salary ɗin in ka hada za ka samu kashi goma sha biyar to wannan kuɗin shi ake zubawa a cikin wani asusu a ƙarƙashin hukumar mu duk wani ma'aikacin gwamnati tarayya da shi da iyalin shi da 'ya'yan shi guda hudu wanda ba su da lafiya da muka yi rijista an ba su dama sun zaɓi asibitin da suke bukata sun yi rijista da asibitoci za su yi asibiti za a duba su ba za su biya komai ba daga wannan asusun muke ɗiban kuɗi muke biyan asibitoci asibitocin da muke da su a jihar kaduna suka rijista da mu guda 165 kowane local gama akwai asibitin da ya rijista da mu to bayan mun gama da ma'aikatan gwamnati tarayya sai gwamnati ta ce mana ta to ai akwai mutane yan Najeriya wanda suke ba sa karban albashi ko dai yan kasuwa ne ko kuma manoma ne ko kuma dai akwai sana'an hannu da suke daban-daban ya za ku yi da su sai gwamnati ta ce kai da matanka da iyalinku ku goma ne kowane wata za ka ba da dubu biyu to amma kowa ya san halin da muke ciki a najeriya yanzu abubuwa sun yi tsauri sun yi tsada shekarar da ya wuce allura wannan na da ake mutum naira goma yake a yawan ka je kasuwa naira hamsin yake to in ka ce za ka sa ɗari biyu biyu kowane wata gaskiya kuɗin ba zai sa a ce za a ba mutane kiwon lafiyan da ya kamata ba a kowane shekara so sai muke ba da shawaran a ɗaga wannan kuɗin daga ɗari biyu zuwa ɗari biyar kowane mutum ɗaya shi ne kawai zai ba da daman samun ingantaccen kiwon lafiya ga jama'a to bayan mun wannan sai muka fahimci cewa to ai akwai marasa gata cikin al'umma misali akwai yara ƙanana marayu wanda ba su da iyaye da sauransu to in kuka kafa irin wannan ƙungiya din? mu hukumar mu mu za mu biya ma waɗannan jinsin mutane din in kun ce 500 kowa za mu ma za mu ba da ɗari biyar a kowane yaro da bai kasa shekara biyar ba a cikin waɗannan ƴaƴan waɗannan members din na ƙungiya din duk wata mace da ke da ciki a cikin matan waɗannan members din na wannan ƙungiyar hukumar mu za ta ɗauki nauyin za ta rinka biya mata har zuwa lokacin da Allah zai sauke ta lafiya to amma da ta haihu yau to daga wannan watan kuma mijinta zai fara biya mata amma dan da ta haifa kuma har ya kai shekara biyar mu za mu rika biya mishi da ya wuce shekara biyar sai kuma mahaifin shi ya ci gaba da biya mishi saboda haka wannan dama ne gare mu al'umma musulmi mu amfana da wannan gata ko kuma gidauniyar da gwamnati ta zama mana da shi mu amfana kowa ya san yau in ya ɗauki matan shi ya kai ta asibiti da sunan za ta haihu mun san kono ake biya kuma in ka biya dubu goma sha biyar ɗin in so dubu za ka je asibiti a cikin shekarar nan wallahi dubu goma sha biyar ɗin ya biya maka bukata ba ka biya wani abu ba idan matanka ne ta je asibiti haihuwa da antinantar ɗin da haihuwa ɗin ko haihun ya zo lafiya lo ko ya zo da lalura ba sisi da za ka biya in dai ka mata rijista mu za mu biya in kuma kuɗin bil ɗin asibitin ka ya kai miliyan goma wallahi za mu biya maka saboda haka wannan dama ne gare mu musulmi mu tashi mu farga mu san abin da ke nan a wannan hukuma din saboda abokan zaman mu kar zo su yi mana zarra to dalilin da yasa kenan ce zan rika zagaya masallatai ina mutane bayani ga kwam nan zan bar liman a nan masallaci na wannan wannan tsari din duk wanda ke da ra'ayi zai zo wajen liman ya karbi fam ya cika idan guda goma ne kawai idan ya zo ƙarshe ana iya aiko to ofis ina yana marafa eh, estate kusa da gidan sone okogu ship house za ku ga signboard ɗinmu national health insurance scheme idan ka cike form ɗin za ka same mu a wajen akwai mashin da muke da shi da muke mutum register za mu maka eh, rimita wanda za ka je banki ka je ka biya dubu goma sha biyar din ka zo ka kawo mana evidence of payment Ah, akwai scratch ka kamar katin nan na MTN da muke amfani da shi kana zuwa za mu yi scratching mu maka rijista za ka ga alata handset ɗinka yana nuna maka randa da za ka fara zuwa asibitin da ka zaba da kuma ranar da wannan kuɗin da ka biya zai kare muna buƙatan ka biya ka sake biyan dubu sha biyar wata biyu kafin kuɗin ka ya ƙare saboda rijistan da muke fitarwa wata biyu take fitowa zuwa asibitoci idan baka biya wata biyu ba kafin kudin sa ya kare to zaka waye gari ka je asibiti ba sunanka saboda rijista ta riga ta rufe baka riga ta sake biya ba saboda haka mu kula da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na gode kwarai Dr. Tasir, bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, alhamdulillah sunana dr tasu ibrahim malami a tsangar koyar da aikin likita na jami'ar amadu bello zaria shugaban asibitin sultan da ke makarfirot rigasa kaduna alhamdulillah wannan masallaci an buƙaci in zo don in yi kira ga al'ummar musulmi a wannan lokaci musamman kan al'amari da ya shafi lafiyarmu zuwa na na yi farin ciki don na riski wani al'amari na ci gaba wanda a kodayaushe fata ne mun kai matakin da ba wai sai a waje ba dole mu rika shigowa mu zauna zama irin wannan tsakaninmu mu faɗakar da mutane cewa ga abubuwan da ke faruwa a duniya kamar bayanin da aka yi kan wannan turba na health insurance yau ba ka iya ware kanka ka ce kai za ka rayu kai kaɗai bayan ƙasar ta tafi kan wata turba dole duk inda ka samu mutane dole a samu larura ta rashin lafiya domin yana daga cikin tsarin rayuwa da Allah kan jarabci mutane kasance wasu musulmai ko ko ba musulmai ba to samun irin wannan tsari na kulawa kuma kamar yadda abu ne mai faɗi damar lokaci samun su a ofis su shi zai ba da dama a fayyace menene turba ce da ƙasa ke kai turba ce da in ba ku fahimce ta ba ba za ku amfana ba turba ce da wasu za su tafi a kai su amfana fiye da sauran al'umma to a yaushe wannan ya nuna jajircewa na su malam da irin wannan zama a wannan masallaci ya zama cewa ana bijiro ma mutane abubuwan da ke faruwa a duniya saboda kasancewar mu musulmai mun san menene dalilin rayuwar mu gaba daya to amma mun samu kanmu cikin rayuwar da ba za mu iya rayuwa mu kaɗe ba dole sai mun yi mu'amala da tsarin da muke kai da ya same mu ko da bisa larura ne da kuma mutanen da muke zaune da su ya zama zama na dole ko da bisa larura ne ko kallo kai tsakanin ƙasashen duniya za ka ga akwai mu'amala tsakanin ƙasashen musulmai da ƙasashen da ba na musulmai ba da kuma cuɗani in cuɗe ka wannan zama ne da mun samu kanmu a ciki a wannan duniya to wannan na yi tsokaci bisa abin da na riska ne al'amari da nake so in yi kira a kai shine ɗaya daga cikin cututtukan da ta addabi al'ummar duniya wannan cuta na taɓa zuwa nan na gabatar da bayani a kanta alkaluma na nuna a duniya akwai kimanin mutum miliyan ɗari hudu zuwa miliyan ɗari biyar da ke dauke da wannan larura kusan ninkin ilahirin mutanen najeriya kamin kafin biyu suna fama da wannan larura a duniya wannan larura karuwa take alkaluma a yanzu sun nuna a najeriya akwai kimanin mutum miliyan ashirin da ke dauke da wannan cuta wannan cuta tana kama yara jarirai tana kama iyaye masu juna biyu tana kama kanana masu tasowa tana kama matasa tana kama dattijai Wani larura ita ce kwayar cutar hepatitis b akwai sauran jinsin amma ba su shahara ba kamar wannan kwayar cuta ta hepatitis b akwai hepatitis c da bi mata akwai a akwai d akwai e amma wannan hepatitis C ita tafi shahara kwaya ce sigar virus sigar jinsin su HIV to amma kuma ta fi saukin ɗauka fiye da HIV ta fi nacin kasancewa ta wanzu ta rayu ko mun tsananin zafi ko sanyi fiye da HIV ta iya ɗaukan watanni akan shi wuri to ta yaya za mu tsira daga gare ta domin ba za ka iya wanke kanka ka ce kai baka aski ba yau in kana aski zai yi kilifan nan ba mallakin kanka ba ce zai an je yi ma wani gyaran fuska an karci kurjin gefen jimin shi jini ya sauka a wannan kwayar cuta zafin da masu abin nan suke sawa bai wadata ya kashe wannan kwayar cuta ba domin wuta ce in suka haska ta ko kai ka taba ka kunna wuta zafin a sama yake in ka zo tsakiyar wutar kana iya sa yatsan ka rika gitta shi ba tare da ka kone ba San sama zafin na tafiya sun gita a tsakiya ba wani tasirin zafi sannan zafin ya kai zafin da zai kashe wannan kwayar cuta a'a har yanzu a zangon al'ada mukan tara yara mu kira wanzami ya ɗauki aska yara goma sha biyar ko ashirin yabi wannan bi wannan bi wannan yana da sinadarin da zai kawar da wannan kwayar cuta har yanzu a al'ada in an mana haihuwa muna kiran wanzami ya yi ta'addanci ga belibeli na ce haka ne saboda mu a bangaren lafiya a likitance ba mu aminta ba kuma ba mu ga wani tasirin cire wannan belibeli ba zai zo ya yanka wata ranar suna ake yin wannan da yammacin suna yan shagali sun taru za a zo mana da yaro jariri asibiti tun safe yake zuba jini kayan suna jike da jini yaro ya fara kakari je ya yi fari ya rasa jini sai kwanciya daga taron suna abin da aka yi da safe sai kwanciya waɗannan kayan aiki suna ɗauke da irin wannan maganar yanke kumba maganar kitso sannan ita tasirin ta tafi duk wani yawo ko wani ruwa na jiki tana yaduwa a bangaren jima'i bangaren gumi ma wannan matukar ya riski wata kafa ta tsago a jiki misali ya yi gumi sharkam ka zo kai kuma ka yanke wajen aiki kun gaisa wannan kwayar cuta na cikin gumin shi ta shiga ko kuma a atishawa ko a kaki saboda bisa al'adan mutane har yanzu zaka ga mutum zai yi atishawa sai ya tara hannayen shi biyu a ciki ya ɗibi wannan majina ya je ga mutum na gaba sun gaisa mutum na gaba ya yanke kwayar cutar nan ta shiga mutum na mura yana goge majina a'a ka zo ba ma ya ba ya kama abun buɗe shiga buɗe kofa fita daga bayi kwamanli ko shiga wani ofis kai ma ka zo ka kama ya ɗora wannan kwayar cuta kai ma ka ɗora hannunka ta shiga wannan kwayar cuta in ta shiga jiki tana da tasiri karshe al'amari in ya nisa tana iya nakasa hanta idan ta nakasa hanta sai an yi dashen hanta da shan hanta dan miliyan hamsin ba zai maka ba kuma baya cikin abin da national health insurance ta yi kwabarin da shan hanta baya ciki yalla bai shi da al'amarin yani za ka ga mutum ya kumbura ya fara aman jini ya fara zuba jini dubura ta daɗe kaza kaza al'amari ya yi nisa asibitoci akwai rigakafin wannan kwayar cuta mata a kyale su su je awo saboda ko da mace tana ɗauke da wannan kwayar cuta akwai tsari da za a bi da kuma rigakafi da za a ma abin da aka haifa wannan allurar rigakafi ita kadai siya da muka yi na ƙarshe shine dubu saba'in da takwas allura ɗaya da za a yi ma jariri ba wai za mu rufe hannu mu ce mu mun tsira ba ba mu tsira ba tunda muna mu'amala muna zuwa banki muna buɗe bayan banki muna shiga ko ina muna aski muna kaza muna kaza bayan wannan tsari akwai turba da dole mu rungume ta ake cewa ma'aurata su tantance tsakaninsu su awo na jini a gani ya ɗauke da wannan ƙwayar cuta ya sani kada ya samar da hadari ga wadda ba ta dauke da ko wadda take dauke da kada ta samar da hadari al'amari ya yadu ga iyali dole a takaice insha Allah in aka bi waɗannan turba ta tsantsan bangaren rigakafi rigakafin wannan larura ba mai tsada ba shi ila ba ta wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ta yi tsada dubu biyu yi uku wata ɗaya wata na biyu bayan wata shida kenan insha Allah an samu yara gwamnatin tarayya bisa tsarin rigakafi na ƙasa yara jarirai allurar rigakafi wannan rigakafin wannan ƙwayar cuta yana daga cikin tsarin rigakafi da ake yi allurar rigakafi na kyauta to kaga ya zama wajibi mu kyale jarirai da aka haifa a tabbatar cewa sun je sun amfana da allurar rigakafi ga masu dama a cikinmu sai ka sayi kilifarka ka haɗa yar jakarka da brush ɗinka da yizgarka ta kakkaɓewa da duka abun da hadda hata ɗan tawul ɗin da ake abuna hata shimfiɗa da ake naɗa ma mutum ka haɗa yar jakarka in kana da dama kai naka kai yara in kana ba dama ka mallaki ɗaya ka aje a gida za a je yi ma aski a ɗauka za a je yi ma aski a ɗauka a je a yi a dawo duk ka takaita in kai wannan sai ka nemi kariya a gun Allah dama kariyar gaba ɗaya a gun Allah ne to amma matukar yi sake kuma ilimi ya bayyana ilimin nan daga ubangiji ne to a dusan da Allah ya zaɓi ya bayyana ilimi ya bayyana shi ne don mu ma mu amfani da shi don mu amfana saboda ƙasashen da suka fi mu mikewa suka fi mu yin taka tsantsan za su fi mu fa'idantuwa yau in ka gotanta daga abin da muke kira life expectancy tunanin hasashen rayuwar mutane na ƙasa kaza suna iya rayuwa shekaru nawa sai ka duba a Najeriya namu ƙasa da shekara hamsin ne amma akwai ƙasashen da ba na musulmai ba da life expectancy ɗinsu ya kai shekara tunanin saba'in da 'yan kai domin sun rungumi al'amura na kare lafiya sun inganta bangaren kare lafiya yawanci mutanen kasar za ka ga cewa suna da 98% insurance cover sun shiga tsarin tallafi ba su da matsala ba ciwon kansu ba ne hatta yau kasar amurka abinda ake tunani kan matsalar zaɓe shine soke tsarin turbar obama kiya da shi shugaba trump yake so ya yi wanda kuma a yanzu zaben da za a yi ina ga yau ne ake wannan zaɓe ake tunanin zai kawo mai cikas saboda mutane ba su aminta ba saboda kimanin mutum miliyan ashirin zai zama sun rasa wannan tsari na lafiya abinda kasashe suke gogayya kenan akai abinda kasashe ke zuba tunani kenan akai abinda al'umman kasashe ke eh, eh, mayar da hankalin su kenan wannan shine eh, dalilin da yasa nazo in yi kira ga mutane da yawancin manyan asibitocin nan akwai wannan tsari a yi kokari a ji a yi kokari a binciki iyali matukar mutum ya sani ya ɗauki matakai na kare kai kuma ga waɗanda ke da dama su hau turba na insurance nan alhamdulillah babban tsari ne tsari ne da ƙasa ta samar da zai taimaka assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da doktor da alheri ga za an bai bayyana halin da aka malaman da masu faɗa musu ra'ayi ba addini saboda haka na ku yi kokari samari ku yi aure ɗaya ku dan dakata tuku kar ku yi sauri ina yi muku nasiha kaga wani doktor ne ko ga wani doktor kuma limamin dinmu shi ma doktor ne hmm. so ku yi kokari tu ainihin nauyi bai shiga ku ba ku yi karatun nan da kyau da kyau kuma a burgar dama. mutu yana dake da duk kurakuransa a yafe wa juna a yi wa juna nasiha ba wannan jefa baman da ake yi ba ba zai taimake mu ba mu muna da makiya da kyau ko kuma kuna nan kuna galdama yaushe za ci gaba dan ku ba ku hadu ba kun da kuka san Allah ba ku hadu ba to makiyin Allah ya za su yi da ku ya kamata ku yi wannan tunani mutum ukun da na limitin ana bukatan malamai ana bukatan masu mulki ana bukatan masu kudi su uku dinnan a samu conference kamar da youth na arewa suka yi magana duk duniya ya kunnu da zabi sai ka ce kama tashin kyau za yi so daya suka yi magana wayancan suna da tuta suna da kudi suna da komai nasu bai zama matsala ba saboda musulmi ya yi magana shi ne magana saura ka ranar na yawa gwamna nasiha da sauran mutane arewa ba kama su zai ba zauna da su zai ko ka kama su wannan akida ba zai mutu ba kun sauri kuna kama mutane shi yasa fitina bai karewa a zauna da wayancan da suke mana ganin ganin me yasa ba za a musu magana ba problem din wannan Najeriya Ihaneze fere Northern Caucus sai an hadu an tattauna bakawa duk karatun nan da kuke yi yan siyasa idan an ka daga tuta yanzu za su rushe imanin mu saboda mai saboda kudi da kuma ba mu da tawakkali ba mu da tawakkali wai magi shi zai sa ka zabi azzali shekaran da ya wuce ya cuce ka wancan kuma ya sake cutanka, ya zo da magi wai da indomi ma ka zabi mutum saboda indomi ara'aytum saboda haka nan ana bukatar malamai kada ku ci amana doktocin nan ku kira taro na conference malamai a taimaka musu da kudin da za su shiga mota a dinga haduwa ana gane da juna zaki kana ji sarakuna ku yi tafiya ku daban malamai sun kafa nasu masu kudi sun ce ko oho suna gani zagin su zai wannan bawa shekara shida ne inda kama kudi ne yadda ake jin sunansa yanzu da sai ya tara kudin mala'iki da yake ilimi ne ko ina a duniya ana jin shi ana mishi albarka saboda haka na ilimi za ku ce ba lokaci dama saurana na ce zan yi ya cika guda uku ai Allahu akbar tabarin da aka ta haka nan in ba ba akwai bayani Allah muke roko ya karba mana Allah ya sa mana albarka Allah ya kara mana imani Allah ya sa mu fahimci juna Allah ya sa ainihi wato aikin nan ba za mu tsaya hanya ba masifan aiki shine ka tsaya kar mu tsaya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri muna gayyata mai martaba sarki abin maganan ya dan yi nesa da shi yayi hakuri ya zo kan wannan abin zama ta nan gefen ta nan yi ranka daɗe. Allah, Allah, jama'a assalamu alaikum kusan bayan da zan yi anan ciya madiya na kwamiti kutan karfi yayi alhamdulillahi muna gode wa su mabiya waɗanda suka zo wannan unguwa namu suka saurari karatu wurin malam suka ba da goyon baya da hakuri. muna gode musu ubangiji Allah saka da alheri ba za mu yi dokon bayani ba ya kaci kawai kamar da shi malam kadan karfi yayi dama ni ina fata in dan yi bayani shi ya fara yi kusan ba wani dogon bayani zai sai dai mu kara gode mu shi ma duk shekaran haka yayi to shi yana zo yana ba mu dan nasiha saboda kuma na godiya ga jama'a hada kan da suka bada a cika bada bada wannan hadin kai Allah saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum za mu ga mai girma ciyaman alhaji muktar ahmad marobiya abin nan abu da ɗalibai suka siya don girmamawa ga sarki sai ya zo ya gabatar mashi da shi akan irin kwazo da yake yi wurin haɗa kan al'umma a wannan yanki mai girma ciyaman sai ya gabato ya gabatar mashi da shi ɗalibai ne suka siya suka ce a gabatar ma da sarki na girmamawa <laughs> Eh, to lillahi dr abubakar ban san ko kana da ta cewa minti biyu eh bismillah insha Allah alhamdulillah wa lahu la tawfiq ثم الصلاة والسلام على النبي مصطفى الدائم sun ma ba da salamu عليكم Ah, masu Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama halattar wannan kulle tafsiri na babban malaminmu muna roƙa Allah subhanahu wataala ya sa duk darasin da muka ji mu amfana da shi kuma shi ma malam Allah subhanahu wataala ya ƙara mai ilimi abinda zan so in dan ce shine dangane da maganan da dan wana NHIS magana da muka shigo kasar nan muna ta tunani cewa irin abubuwan da muka gani a kasashen larabawa washe zai zo najeriya to gaskiya yan uwa wannan ina ga wani dama ne da allah subhanahu wa ta'ala ya bamu to kuma dan uwa shi kanshi allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi tunani cewa wannan allah ya bashi yaya zai iya banar da yan wansa musulmai ne su muna asibiti mu ma mu yi namu malam na nashi yan kasuwa su yi nasu to da wannan ne addini zai ci gaba amma muka zo na muka ce malam kaɗai ya tayi, malam ya wa'azi in kana neman ragon suna ka ce to ba mu samu matsala daga karshe abin da nake so in jawo mu sosai shine tsakani da Allah abubuwa sun canza to dole mu ma sai mun yi me sai mun canza musulunci ya san da ilimi musulunci na alfahari da ilimi babu ma kamar ilimin likitanci in muka duba irin su ibn sina su farabi su zarawi wayannan malamai ne na addini ko malamai ne na likitanci ibn nafis shine wanda na farko a duniya da ya nu mai jihazin kalbi that is wannan circulatory system yani system da jini ke gudana a jiki lokacin turawa ba su san da wannan ba akwai yau a duniya ana ce kamus ibn sina sina akwai instrument na sojiri yau wanda da yawan muna amfani da shi mun sha ko john ko maris ne ibn sina ne fitar da shi to kaga wannan ilimin mu ne turawa nan da suka dauka babu wani abu da suka yi face tarjuma to wannan wajibi ne muna bukata ai uwa musulmai adda dalibai ne kada mu cewa mun manyanta ilimi ba manyanta mu tashi mu dage yan kasuwan mu suna da dama kana da shago ka samu wani lokaci in ma waye ba kyau a gyara a shiga karatu kada mu yadda abin da ya faru a cameroon ya faru da mu wallahi wani lokacin na je da malam ke magana sai in ji kamar zan yi awa ce Allah ya sa maganar nan da malam yake faɗa muna me muna fahimta ka san illa abin shine da yawa ba ma fahimta maganar malaman mu sai sun bai duniya lokacin mutum malam kamar yana nan yanzu to tun malam na nan to gara mu mu yi mu aiki da karatun nan muna bukatar likitoci musulmi wallahi kuka je asibitin gwamnati kuka ga abin da yake faruwa to ina ga wannan ya isa ya zama wajibi gare mu wayanda muka manyanta mu sa yaran mu duk wanda zai yi addaci Qur'ani babu wani karatu da zai gagare shi amma ya za ya ce mace ta sa niqabi lashi mun yi addini dan arni agila guri a jikinta da bude mai. sannan mu ce mun zauna ya kamata mu duba in zafin karatu ne in ta ta alamuna fa ya alamuna kama alamu. wa tarjuna min Allahi ma la yarju in zafin karatu ne su ma arnan fa sana ji sannan mu muna tsamanin abu a gurin Allah wanda su ba sa yi to kaga mu ne ya kamata me mu dage mu ne muke nema abu guda biyu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana amma wancan abu ɗaya suke nema ya za ce me nema abu ɗaya ya fi me abu biyu kokari to gaskiya yan wannan so wannan addini dole ne da mu da lokacin mu dole sai mun ba da gudunmuwa wayannan sabon da ake magana su ba wai fa sun zo na aka kawai bane fa saboda haka ina roƙa Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya sa ma rayuwar mu albarka Allah ya sa ma rayuwar malamin mu albarka da dukkan malaman sunna gaba kida Allah ya kare su daga sharrin masharrata mu ma yan uwa dole mu sa su addu'a muna roƙa Allah subhanahu wataala ya taimake su wa subhanakallahu bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu barakallahu khairan insha Allah ina shi za mu rufe da na zo da sakonni da yawa amma na jingine abubuwan da muka ji wurin malamai alhamdulillah. Allah ya amfanar da mu shi zan yi kira ga dr abubakar da dr tasiu da shi dr jafar dan zaria insha Allah bayan sallah za mu shirya lecture musamman za mu sanya mata suna kiwon lafiya at least mu samu ko da 35 ko 40 40 minutes on each kowa sai ya bamu eh, abin da yake a kai za mu shirya crowd insha Allah ku zo ku yi darbar lecture kowa sai ya shirya a dai abin da yake tunanin mutane za su gane an bamu a baya to in kun shirya Allah da sami communicating ku yi alamin dina kawai za mu kira mu hadana, za mu sa insha Allah akwai bayan Allah sun aiko da sadakan Qur'ani tana neman lafiya abin nan ba ta da lafiya tana so Allah subhanahu ta'ala mata addu'a Allah ya bata lafiya wani wasu bawan wasu bayan Allah sun aiko da dubu daya kudin marayu wannan ma kudin marayu dubu daya suna neman a yi ma addu'a Allah ya gafarta masu na'am sannan akwai wani ba ya aiko da dubu goma yana so a yi ma iyayen shi da kuma iyayen matan shi addu'a sun rasu Allah ya ji kansu da gafar. Allah ya kyautata makwancin su ya haskaka kabarin su abinda suka bari Allah ya musu albarka mu kuma idan ta mu zo, Allah ya sa mutu da imani je a ba marayu Allah ya to wata baiwar Allah ta kawo ta takalma tana da marayu Allah ya kai ladan zuwa yayanta nan kamar da tunatar da mu zakkan kono muna da bukata gobe ne za a fara fitarwa insha Allah idan idan aka fitar sai a nema labakar mai wankin hula maƙocin masallaci a nan sai a bashi wani bawan Allah ya aiko da buhun masara guda biyu ya ce a baiwa marayu Allah ya saka masa da rakai wata baiwa Allah ta zo ta bada dubu talatin ita ma tana neman addu'a Allah ya saka mata da rakai kowa da abin da ya bayar na taimako Allah ya saka masa akwai mutane kamar da ne bayani tun daga kan shi ciyaman na farko masallaci Yusuf Katan da kuma tsohon ciyaman Alhaji Abdul Malik Milton da ciyaman mai ci na yanzu Alhaji Muktar Ahmad dukkan su muna fata Allah saka musu da alkhairi kowannen su ya jajirce bakin rai bakin fama kowa ya taimaka ma addini muna fata Allah ya sanya wannan a mizani yan kwamitin wannan masallaci gaba Allah ya saka musu da alkhairi Allah kaje ya gajiyar da su akan wannan tafiya sannan sarki na wannan bangare na bypass da masarautarsa gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu lafiya ya kuma ƙara musu haƙuri da mu mu kuma da muka gabatar da wannan karatu Allah ya tsare mu daga riya Allah ya sa abin da muka yi mun yi shi don Allah ko kuma da kuka saurara Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka ji abin da muka yi kuskure tsawon wannan lokaci Allah ya fi mana wanda muka yi daidai Allah ka ba mu lada marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda bashi yawa yawa Allah ka basu abin da za su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya shugaban ƙasan nan namu Allah ka ba shi lafiya Allah kar ka jarrabe mu da irin yadda ka jarrabe mu a shekaru biyar a baya ya Allah ka nuna mashi hanya ta daidai ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai duk waɗanda suke da hannu wurin yadda talaka jikin halin ni ta su a wannan ƙasa ya Allah in za su shiryu Allah ka shirye su shirin addini idan ba za su shiryu ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa ya Allah don mutumin da aikinsa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka ɗaura wanda za su yi sa don mutumin da ya ɗaga makami a kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da ya yaƙe mu Allah ka yaƙe shi mutumin da yake ƙoƙarin ganin bayan mu ya Allah ka tsaye da al'amuransa ka kawo ya mutsi a tafiyarsa ka mai da shi na baya ka dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancinsu masu kayan sarki da da suke aiki don taimakon addini sannan da taimakon ƙasa Allah ka kare su Allah ka yi musu ɗaukaka duk jami'in da za a haɗa baki da shi wurin cin amanan ƙasa Allah ka shirye shi ya gane idan mai ganewa ne idan ba zai gane ba Allah ka ɗaura mashi abin da ba wanda zai yaye mashi sai kai ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم